Merhaba YouTube Alsanya Duygu kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf Açı Ben Pahal için ek paketine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlsiyle başlıyor. En son bunu, bunu, bunu oynamıştık. Hmm. En son aynen burada kalmıştık. our nobles have forgotten our traditions. They live decadent lives of greed and unjustly banish whoever dares to criticize them. I refuse to let this go on. We will be at your side whatever happens, Don Fodio. But what do you suggest that we do? I say this, my friends. The whipped and banished shall rally and pry this land from their greedy hands. We are not alone for the Fulani on this side of the river load the Hausa. They will help us in our uprising. We will join you in your battle, Usman Don Fodio, commander of the faithful. Gobir, Katsina, and Kano have unified to fight us. We must defeat all three cities to claim victory. Each one will surrender to us if we destroy the town center. hayırlı olsun. Hedefim burası olacak. Açık mahallenin hedefi burası olursa En sonunda bu indirsin. Umarni? Zan je farauta. mistreated peasants work the fields outside of the city walls. If we were to free them from their bonds, they would be willing to take up arms with Meaning us. That they kill what they kill. Ah, zan yi haka. Na shirya. Na shirya. Mene kyakkyawar shawara? Ina sau da kyau. Na'am kyakkyawar shawara. Ina sau da kyau. Menene zan yi haka? me kake so kayan lambu na shirya soldiers have come to raid our settlements. Our archers can protect us for now, but it will not be long before the city states attack us in greater numbers. We must be prepared to face them. Kyakkyawar shawara da kyau. Menene labari? Mm, mm, mm, na zan yi haka ina sauraro da kyau labari kyakkyawar shawara Me kake so? Magini ya yi gini. na'am zan yi haka ina sau kyakkyawar shawara me kake so zan yi sarin itace umarni zan yi sarin itace Me kake so? Na shirya. We must build a university in order to properly educate our people. Doing so will also increase our influence. umarni zan tattara kayan lambu. Me kake zan tattara kayan lambu? Na shirya. Ina sauraro. umarni zan tattara kayan na shirya shawara zan yi haka ina kyakkyawar shawara na'am da kyau umarni zan samu kuɗi me kake so zan samu kuɗi umarni magini ya yi gini magini ya yi gini shirya zan samu kuɗi Me kake so? Where's yours? Eh. shirya. Umarni? Me kake so? Zan samu kuɗi. Me kake so ba matsala da kyau. Ina so kyakkyawar shawara. Марни? Naam de Keo. labai me kake so a yi? Na shirya, zan yi saran itace. so zan yi saran itace na shirya magini ya yi gini magini ya yi gini umarni magini ya yi gini menene labari zan yi haka kyakkyawar shawara kake ba matsala da kyau umarni? Magini ya yi gini. Na shirya. gini ya yi gini umarni magini ya yi gini na shirya magini ya yi gini umarni? Na shirya an gama. Me kake so manomi ya yi girbi? Umarni na shirya. Magini ya yi gini. Umarni? Na shirya. Magini ya yi gini. Na shirya. magini ya yi gini ina zan yi me kake so magini ya yi gini umarni magini ya yi gini na shirya ba matsala Umarni? angama, gama. In cire na shirya magini ya yi gini me kake so magini ya yi gini menene labari kyakkyawar shawara na shirya me kake so umarni magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini na shirya magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini Me kake so? Zan yi saran itace. Yes. Ready. I mean oh, so. Uh... zan yi haka na shawara Kini ni kí huda. ina saurari zan yi haka amincewar shawara umarni? Na shirya. Magini ya yi gini. Na shirya. Magini ya yi gini. Me kake so? Magini ya yi gini. Me kake so magini ya yi gini? Umarni? Me kake so? Magini ya yi gini. Umarni? magini ya yi gini na shirya magini ya yi gini magini ya yi gini Qui l'a yá. kí lẹ fẹ́ olú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. me kake so ba matsala. Ina sauraro da kyau menene labar zan yi haka. Yes! He wins! Ready! ṣe When both Usman na fula allies. Na'am hari. Ready. Yes. Na samu rauni ba zan iya ina sauraro zan kai hari. Menene da kai hari? na shirya an gama zan yi saran itace Ina son zan kai hari. Menene ku kashe su? Yes, lay on. Kai hari. Kashe su. Kai hari. zan yi saran itace easy. Jesus. Ready. I wall. Me kake so zan yi saran itace? Ina son da kyau. Na shirya. Zan yi saran itace. Me kake so? Zan yi saran itace. na'am kyakkyawar shawara ina son da kyau commandment ó yẹ ilẹ̀ fẹ́ olúwa àgbọ́yé ó yá ó dáa ilẹ̀ fẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. kíni kí n àgbọ́yé ó yá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí lẹ fẹ́ olúwa mi kíni ó dáa ó yá ojú ogun yá kíni àgbọ́yé ó yá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí lẹ fẹ́ ó dáa kíni àgbọ́yé. ó yá ó dáa. kí ni kí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó dáa ó yá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí lẹ fẹ́ àgbọ́yé. kyakkyawar shawara qué sé Na Umarni? Zan samu kuɗi. sauraro. Na'am, the kyau. Commandment, I mean so. kí ni kí n. àgbọ́yé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó yá àgbọ́yé. kí lẹ fẹ́ olú. ó dáa. Ready, I wall. Commander. Yes. Yes. He wins. ready. Yes. Commandement. Imeneso. Our shoes severed.

20 c'est-à-dire Confucius Sevreude. Être humain. din bara nemin. Oh, oh. A sungena. Shimi teran je dihe. na shirya zan yi saran itace me kake so zan yi saran itace Crado. Me tum. Eşimi terence diye. Arşu emniyet had Come, brothers and sisters, rise up against our oppressors.

Vinilaba Haka. Commander, I mean so. Menene zama kyakkyawar shawara? Yes. Another group of workers has been set free. shirya, me kake so? Zan yi saran itace, Ангама. Ina kyakkyawar shawara. I need some. shirya. Sauri. Ina zan yi haka. Être Zorak Maenu. City. We have freed all of the workers. Erkelijk. Être mort. saran itace. Umarni zan yi saran itace. shawara. I mean so. Umarni? Zan samu kuɗi. episode. I can Meaning that you. Ready, I won! Inas, Zangi Haka. Menene labari? Geschimi teran zit hier. het geht, rat mein. done up our victory and lay down the weapons. No longer shall we be subject to ruthless kings and queens. successfully rallying the Hausa peasantry and Fulani warriors, Usman Domfodio conquered and converted the Hausa kingdoms. The old government was reformed, galvanizing a group of previously Confederate cities with varying religious practices into a renowned Islamic state, the Sokoto Caliphate. Under Don Fodio's sons and successors, the caliphate remained a major power in modern Nigeria for an entire century. arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.